inda ke nuna malanta dabbi na karmar al-habru ko al-ibru wanda ana nufin malami bima kun ku zo kitabillah saboda abin da aka zo ma'ana an tsora musu nauyin su tsare wannan littafi ma'ana bambanci tsakanin alqur'ani da at-taura ko linjila at-taura da linjila an tsora nauyin tsare su a hannun malaman zamanin amma alqur'ani Allah ya dauki nauyin tsare shi da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da abin da aka ce suwa su tsare da abin da Allah ya tsare da kansa wanda ne zai samun tsaro wanda Allah ya tsare da kansa da haka alqur'ani mutum bai sai gurbata shi ba ko ya kara ko ya rage ko ya karya amma a saura da linjila ga mun karanta tun ajiya fa bima naqadhum mithaqahum la annahum sai kan ce fa bima naqadhum mithaqahum la annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima amma wadu يحرفون الكلمة عن مواضعه ذكرا جيا أجيا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فهذا ma'ana kaga da Allah ya tsora nauyin kare littafin a hannun wasu baki ba sai waɗancan can suka ci amanar ubangiji suka canje maganar Allah suka musanya ta suka jirkita ta suka ci amana da haka a taura bata kubuta ba linjila ma bata kubuta abin da ke ciki a yanzu ba ka cewa wahayi ne gaba daya akwai san zuciya da malaman su suka sa sawa'un ne cikin sassan kristanci amma qur'ani gaba daya tun daga farko har karshe tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau bai canja ba babu karin kalma daya babu rigin kalma daya duk wanda ya kirkiro ya kago ya kusa cikin alqur'ani kallafa ba ta kama za a gane ba za ka gane mai islam qur'ani ba sai ka je tsangaya lokacin da gardawai ake darasi tsakaninsu da malami a ce mutum ya rubuta musu fili alkur'ani irin masu tafin kasu din nan ga waɗansu tafin za sun zagaye Allah kowa da tsinkansa ana karanta wa suna kallo duk inda aka canza wasu sama ko kasa sai sun ce nan ba haka yake ba nan kan ne nan can ne can mene ne can faduwar kura ne can tafiyar kura ne can tafiyar tumaki don faduwar wasu nan a sama wata saman wata wata cikin wata da akwai bambanci da akwai iftilahat yare na mahaddata alqur'ani su sun san wannan amma idan kika ci fasara wata aya dan kila ba za su iya fasara ba idan kai larabci kila ba za su ji me kake ga shi kuma ba larabar littafi ne amma waɗanda ba laraba ba in kai kuskure su gyara ma ai mu'jiza ce ta alqur'ani mu'jiza ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun saukar da wannan alqur'ani dan mu tsare shi dan mu kare ina fata an fahimta fala tattawun nasa wasu ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لفظ من يا شافي مشي يا شافي نمشي يا شافي ɗaya ya shafi biyu ya shafi uku shi yasa da aka ce wa man lam yahkum kaga ya hukum anan gurin saboda yana yana nuna mai abu amma da aka ce fa ulaika kaga ya nuna man din tara nuna mai jam'i fa ulaika hum da kuma sauran dangin da zamu karanta nan كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم من وجبت أسن فيها تكون التوراة سوى مك وجبتها وسوى يهودها أن النفس النفس للي za a kashe ta lokacin da ta kashe rai wato rai da rai wal aini bil aini ido da ido wal anfa bil anfi wato hanci da hanci wal udhuna bil udhuni kunne da kunne wa sinna bis sinni hakori da hakori haka muka wadda mu to amma idan kai irin wannan fasara ita ce fasara ta kai tsaye fasara ba da gidiri in baka malla ka bani ɗaya ɗayan kalmar larabci in baka ɗaya ɗayan ma'anar ta a Hausa shi kenan annabi din nafsi rai da rai ko ba haka ba mhm. آه، العين بالعين ايده بايده والانف بالانف وانت انت ده انت والاذن بالاذن كل ما انا بعد ما انا بزي بعد ما انا بدون شيء كو ولا رفي في سيد السيد سيد فصل على رفي ده دوغم بيان ده هو فصل نسي اغاني me ake nufi da wakatabna alayhi fiha annan nafs bin nafs bin nafs ka ga jaro majrur jaro majrur kuma dole yana bukatar muta'allaq sai suka ce yadda ake kaddar zancen wa katabna alaihim fiha annan nafsa maqsulatun bin nafsi wal ayna mafquhatun bil ayni wal anfa majzu'un bil anfi wal uduna maqtu'atun bil uduni was sinna maqlu'un bis sinni wal juruha zatu qisa ma'ana ban sun ne jin larabci ko ban faɗa da hausa da ya tallake ma'ana rai akan kashe ta ne in ta kashe shine annafsu maqtulatun sinna akan kashe rai idan ta ne ta kashe wal ayn bil ayn akan cire ido ne idan a sakamakon mutum ya cire wa wani ido wal anfa bil anf akan cire wa mutum hanci idan ya cire hancin wani wal udun bil udun akan cire wa mutum kunne idan ya cire kunnen wani wal sinna bil sin akan cire hakorin wani idan ya cire hakorin wani wal ruha tuka akan yi ramko dangane da raunuka da mutane za su yi wa junansu wanda sai yawa wani rauni sai alama wato abin da muka wajibta musu kenan cikin addaura ma'ana duk wanda ya kace za su fa to wannan gaba ta annabtu bin nafs sai wadansu malamai zai kafa hujja da ita cewa to yaya za a yi idan mutum biyu sun kace saya ko mutum zai goma suke taron dangi ko kace saya sai a yaya da su idan kace a kace su gaba daya a Allah to ya annabtu bin nafs هذه نفس واحدة وهذه نفس واحدة ريت ريت amma rai daya da rai goma idan mutum goma suke tare a kan cikin rai sai a mutu yayi idan kace annabi da nafsu kai ina fata an fahimta to anan shi yasa sai malamai suka yi sabani waɗansu daga cikin malamai suka ce a gaskiya idan mutum biyu sun yi taron dangi sun kashe mutum guda ba za a kashe su duka ba sai dai a koma zuwa da ko kuma a'a shi ɗaya daga cikin makasan a ɗauki abin da yake rabin biyar ɗan adam ya bayar a bai wa dangin wancan sai a kashe wancan shi amma waɗansu malamai su ce ko alama da mutum biyu da mutum uku yayin da suka yi tarayya suka kashe mutum ɗaya ko da za a kashe ina fata mun fahimta a nan gudun akwai dalili guda biyu dalili na farko hadisi cikin sunan tirmidhi daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law dami mu'mini lakabbahum Allah azza wa mutan sama gaba daya da mutan kasa gaba daya su yi taron dangi su kashe ran mummuni guda daya da kuma abin da ya faru lokacin Umar dan Khattab mutum bakwai suka tare suka yi taron dangin kawai sai mutum guda Umar dan Khattab ne duk aka ci a wata ruwaya an ce mutum goma yake duk aka ci aka ce ya za ka kace mutum goma sanfiyar daya yace wallahi law tamala alaihi ahlu sana'a la qataltuhum jami'a inda mutanen birnin sana'a gaba daya ayi man zafi taron dangi dan su kace mutum daya su dukan zan kace na'am to wannan kuma shine adalci kuma wannan shine zai bada da tsaro ga rayukan mutane saboda ne idan mutum ya san cewa in ya gayyato wani da wani suka tsaya shi ya kace wani abokin adawa hukunci ne ba za a kace su ba to wannan sai ya bayi zuwa ga dukkan wanda ke da hausin wani ko da da karfin shi kadin shi kadai ba zai ba sai ya rama goran gayyata da abokanansa da danginsa ku zo ku tsaya ni faɗa mu je mu kace sai idan kaga daga nan gudun rayuwar mutane ba ta da amma idan mutum ya san cewa ni kadai in na za a kace in mu goma ma mu kace duk za a kace mu ko na dai zo sun kace ko lokuta na kace wani kuma suka san lalle yan an kama mu za mu kai labari ba za su rashin zuwa su sai bai zuwa ga rayuwar wannan ta zauna lafiya rayuwar wannan ta zauna lafiya rayuwar wannan ta zauna lafiya amma idan an kace abu sannan wannan ya fi dacewa ma da zahirin faɗin Allah ta'ala wa lakum fil kitabi hayat wato abin da yasa aka faranta kiyasi dan a samu rayuwa saboda kar a samu yawan kuskure ma'ana idan kai ki zartar da hukuncin kisa ga mutum daya a bai da jama'a lokacin da ya ba su shi rashin zartarwa sai ya sa mutane su yi kisa dan san san ko sun kisa ba za su ina fata mun annabi bin nafsi wal aina bil aini idan mutum ya cire idan mutum ma a cire masa idan kuma a cire masa idan to idan mutum ya cire wa wani idan hagu sai idan an san cire wani rana cire ko wanda aka cire yayi ko kuma sai na hagu wanda ya cire ko ko idan ya cire wa wani idan dama shi kuma wanda za a cire masa An ko na dama malamin da ce da ka'ida irin idan da ya cire wa wani shi za a cire domin idan dama ya kuna abu gani ina ba za mu fahimta mutum ya fi iya saiki da idan dama saboda idan dama haka mutum ke nuna ina ba za mu fahimta suka ce saboda haka idan wani ya cirgewa wani idan da aka zo ramuwa sai aka cire masa na dama Allah ne shi ina ba ta an fahimta kaga al'ainu bil ayn kenan irin irin shi za da ake to kaddara mutum yana da idanu guda biyu sai yana gani sai baya gani sai ya samu wani mai ido biyu warai sai ya cire masa ido na idan an tashi cire na shi da ake shi wancan da ido biyu gari shi kowanne yana gani shi kuma nashi sai yana gani sai baya gani idan kun sai a cire ido wanda baya gani ba a yi rawa ba ina ba zan fahimta idan kuka ce a cire wanda yake bai gani kuma wannan kuma yadda shi makaho tun abinda malamai suka ce irin wanda ya cire shi za a cire matukar ya wa mutum ido mai gani shi kuma nashi ɗayan yana gani ɗayan baya gani mai ganin za a cire dan shi ne hakikanin isa shi ke irin abin da yawa wannan shi za a masa to dai ake a cire ido sai muka ga ne kotun musulunci ba lalle bane yi bayani sai amma ba da suke yi bayani ma'ana ko da zai faru wata rana za a yi doka din za a yi doka da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda haka muke fatan ya faru eh, yaya za a yi shine malamai suka ce a irin sifar da ya cirewa wancan sai za a cire masa Na a iya yiwa ta wani abu yayye yake idan ya fitar da shi ta iya yiwa dukan sa mun nan duka a wajen har idan ya fashe ko ya fita irin yadda yake za a yi wajen suka ce a'a kawai da abin da ake so a sa ya rasa ido ta kowace irin hanya ba sai mun lura da shi wata hanya ya ba ina fata an fahimta ne wal aini bil aini wal anfa bil anfa kunne wato hanci za a cire shi idan mutum kira mutum kaga a nan gurin idan mutum ya shirye masa shi gaba daya amma idan an zane masa hanci ba za a cire shi kuma za a cire masa an gane ku wal udhuna bil udhuni aka kunne da kunne nan ma sun tattauna suka ce idan mutum ya kasance wannan kuma ne dama baya ji wannan kuma yana ji idan wani cirewa wani kunne daga ciki ya za a yi za aka ce to ai asalin shi wannan kunnen ba shi ne jin ba na'urar jin tana ciki shi ne kawai ado ne ga dan adam wato yana daga cikin hikimar Allah sanya wa mutum da akwai ado da zarar an tare mutum zai muni sai da kuma inda bara zai rike rawani da zai rike ko ina da ko ina wasin da sunni haka hakori da hakori irin hakorin da ka cirewa mutum shi za a cire maka domin idan ka cire mutum hakorin gaba aka zo cire naka sai aka cire maka tura ne daga cikin hakori to kaga an cuce ka ina fata mai ah, ka hakoran dan adam da ka'ida dan adam hakorin sa galibi 30 ne ko 32 na gaba biyu a sama biyu a kasa suna ake kira a sanaya a cikin harshen larabci daga nan sai sai daga nan gefen dama sama da kasa da sai daga nan gefen dama sama da kasa ba ya zama hudu kenan to waɗannan suna ake kira arruba'iyya arba'iyya daga nan sai mai bi masa sai daga nan sama da kasa sai daga nan sama da kasa ko ake kira al-aniyab al-aniyab ko annawajib wanda galibi in mutum zai gaɗe abu da sun ke gaɗe daga nan sai ragowar da suka tafi nan kaga nan da muke yarda yanzu goma sha biyu ne hudu hudu har uku ba sha biyu kenan to daga nan idan ka tafi nan za ka samu goma ah, ina ba ta fahimta ka ga zama ashirin da biyu idan ka tafi nan kuma za ka samu goma nan ma ya zama nawa ashirin da biyu idan ka rada gaba ɗaya talatin da biyu galibin ɗan adam daidaitaccen ɗan adam haka haƙo lafi wani sa iya kun haka yawa wani sa iya raguwa ba kai haka yawa ba amma dai mutanen da suka fi yawa a ban kasa haka haƙo lafi to shi kenan irin haƙorin da ka kira mutum shi za a cire masa domin idan ka cire masa haƙorin gaba ɗaya sai kuma aka cire maka haƙorin nan wurin waɗanda ake kira al'adara ne to ka an fice ka domin wanne ya fi amfani da ɗan adam tsakanin haƙorin gaba da wanda yake na gefe da wanne mutum ke kauna da shi da na gaba ko na gefe na gefe ya fi amfani da shi mutum ke cin kilici da shi mutum ke da shi ake wata haƙori ko ba haka ba to amma waɗansu malamai suka ce eh ko da yake nan din yana da amfani ta fuskar ci ta fuskar gasa ta fuskar duk wani abu da ake amfani da shi sai dai kuma na gaba da shi ake ado domin da kai gidi a gaba da kai gidi a nan gefen wanda shi. yanzu duk mai gidi a kakorin gaba za a ce da shi da yayi ya koma rufi an gane wato wawulo ne <laughs> Allah ba ta kuli mala abubakar da ce ne aka ba wai da amma da zaran a nan idan ko hakorin ciki ne ke ba za a gane ba idan hakorin ciki ne ba za a gane ba sai Allah ce wal duruha kisa wato ainihin amma wanda yawa wani rauni to wannan za a yi kisafi a cikin raunuka rauni shine ka fitarwa da mutum jini duk wanda ya fitarwa wani jini a cikin sa to za a yi kisafi to fadin cewa wal duruha kisa wannan ya nuna abinda bai ke rauni ba babu kisafi a cikin sa kamar wani ya samu wani ya gaji jikin har ya fita gaji kai ko ne mu ko na gashin baki ya tilje masa za a ce sai an yi kuma sai ta tilje masa ai ba rauni bane ba za ka wanzu ruha cikin ko wata mace suna faɗa da yar uwarta ta kama ta tun gida da ta har ta cire wani bangare ita ma za a ce sai kin danko na cikin tungo a a ta aka wanzu ruha cikin wannan ba ka bane ba sai dai alƙali ya abin da ya dace na horo ko wani amma dai ba rauni ne wanda za a wajen fitata a ciki ba wanda kuma nan gurin ana magana a kan sai ubangiji shi kuma ta sadaka bihi ba huwa kulla dukkan wanda ya sadaka da haƙƙinsa ba huwa kulla to wannan sadakar da yi da haƙƙinsa zai kankare masa wadansu zunubai da ya baya ma'ana an kashe muku dan uwa a madadin ku zo a yi kisafi ko kuka ce kun yafe da kisafi din nan diya za ku karba kun kun yi wani nau'i na sadaka ko kuka ce diyar ma kun yafe kun yi nau'i na sadaka don gidi za a danka da muku zurfin ko wani ya tsire maka hakuri ko ya tsire ma hakuri a madadin ka ne ka ce sai an rama maka ka ce ka yafe wannan fa man tasaddaqa bihi ko huwa kafaratun wannan zai zama sanadiyar kankaran wani zunubi na an bayyana ku wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai hukunci ba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar fa ulaika hum zalimun to irin waɗannan wato ainihin su ne ana abu hadisai biyu da suke da alaƙa da aya da ya kamata mu karanta su kafin mu hadisi na farko cikin sahih bukhari ke daga Anas ibn Malik Allah ya kare da Allah yace kasarat rubayyi wa hiya ammatu anas ibn malik saniyat jariyah min al-ansar wata mata da ake kira rubayyi wanda wadda ita kamar gwangwan anas dan malik wato ƴar mahaifin ta karya hakorin wata mace daga cikin matan mutanen madina ta fara balkawar kasa sai yan uwanta suka zo suka ce sai an karya hakorin mace tunda ta karya mana hakorin ƴar uwar mu mu yadda ba فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم sai suka zo wajen annabi su da wani tabbata gare shi fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam bil qisas sai annabi ya umarni da yin qisas fa qala ana ibn an sai ana ibn an ba ana da malik ba ana ibn an-nadr ana ibn wanda babban sai yace la wallahi la ya rasulullah اتقاء والله بدا كي هقول يا قولوا بقى يا من الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في من الله تدري يا انس كتاب الله تسع يا في انس ابن بسم الله كتاب الله كيني كتاب معنى السن بالسن كين ابن بسم الله كتاب الله أنا سأجد والله بدأ أكري أقولي يا رب من قال الله سأجد كتاب الله كفا يقول والله بدأ أكري أقولي يا رب من قال الله كتاب الله كفا نعم faradi al-qawm waɗannan mutane da aka yi hakuri yan wasu sai suka zo suka yi gaskiya sai mun yafi kisasi a biya mu biyar hakuri wa qadr al-ard suka ambata abin da suka karbi abin da kira arsal jinaya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر wato a cikin bayan Allah ko wanda inda zai rantsi da Allah sai Allah ya kuka da rantsuwarsa kaga anan inda suka ce ba su yadda ba sai an yi su ga shi kuma kuma nan Nadir ya riga ya yi rantsuwa mai gidan ka fara rantsuwa amma dan ubangiji ta ala ya farrantar da rantsuwarsa ya kuɗutar da ita ka fara, ba ta kama shi ba sai ya lallashi zukatan waɗancan suka karfi a biya diya ba ta yi kitab abinda wannan hadisin ke nuna wa matsayin Anas ibn Nadir wato babban Anas dan Malik ga shi ya rantsa Allah ya zartar da rantsuwarsa dan manzo Allah abin da ya fara inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra to alaƙar wannan hadisi da ayar wato zai bayyana nan gaba cikin magana ta ko ajiye min shi hadisin a matsayin ajiya ina nufin ma'anar sun na faɗa da Hausa musamman wajen faɗin sa lahi kitab daga nan hadisi na biyu shine hadisin Ahmad dan Hanbal wato Imam Ahmad bin Hanbal da ya rawaito cikin musnad an karɓar shi da amr bin shu'aib an abihi an jaddi daga mahaifinsa kuma daga kakansa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi rajulin sa'ala rajulan bi karhin fi wanda Allah ya da hukunci dangane da wani mutum da ya zo sulke wani da kaho a kafarsa wani ne kawai ya sulke dan da kaho a kafarsa jini ya fita ya samu rauni sai manzan Allah ya zartar da hukunci bayan manzo Allah ya kammala hukunci fa kana sai wanda mutum yake ya rasu rasulullah ya kidni yace ya manzo Allah ni dai ina son amin tafarka ma'ana a bani dama in rama sukan da nayi masa a kafarsa sukan da ya mun a kafarsa kamar yadda ya soke ni ma in rama ko a rama mu fa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce la ta'jal hatta yabra ajabka kada da gaggawa da bari har sai nan da ya maka ya warke sannan sai ka zo a rama maka فأبى الرجل إلا أن يستقيل sai mutumin yake kici shi dole sai an rama masa fa ka da رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم منه sai manzo Allah ya rama masa aka kira wanda kuma aka soke shi da kaho sai dai raunin da yayi masa jini ya fito a jikinsa irin yadda wanda kuma aka soke shi da kaho قال mai rawaito hadisi yake fa arada al-mustaqid wa bara al-mustaqad min shi wancan wanda ya nemi sai an rama masa daga ba sai gurgurci shi kuma wancan wanda aka dauki ramuwa a kansa sai ya warke fa asal mustaqim ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai shi wanda ya dubura wannan kuma yazo wajen manzon Allah kana ya rasulullah arastu wa bar'a sahibi sai manzon Allah na riga na gurgunce dan uwana kuma ya riga ya waraka yaya za a yi ma'ana shi ba gurgunce da shi وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذا الله ألم آمرك أن لا تستفيد حتى يبرأ جربك in ban ba ka shawara ba in ban umarce ka ba cewa kada ka yadda a ce a rama maka har sai raunin ka ya warke Ba fa asaita ni da haka kuma ka saba Ba mun fa da Allah Allah ya nisantar da kai wa ba ka la haka ya bata ka? yanzu ga nan raunin ka ya ja ka gurgurce shi kuma ta ya warke abin nufi inda ka bai har ka warke aka zo ramuwa to shi ma gurgunta shi zaɗe amma a wannan lokacin a ganin idan rauni ya maka rauni kai masa rauni ya maka shi ma rauni za a yi masa haka rauni da rauni wal duruha kifa ina ba ta amfani wato kaga annan sai ba mu wani hukunci cewa a ce idan wani yawa wani rauni da ina ba a yi ramuwa sai wanda aka yi wa raunin ya yi ya warke domin gabar da aka masa rauni idan hannu ne hannun ya kasance ya gurgurce ko ya shanye to kaga wancan sai a masa yadda hannun su zai shanye idan kafa ce ya gurgurce shi ma hannun sai a masa yadda kafa su za ta gurgurce idan mummunan rauni ya masa wanda har sai ga mutuwarsa shi kuma wancan sai a masa mai ya danganta idan da gangan yayi ga ya zama kisasu idan kuma ba da gangan yayi ba bisa kuskure ne ga sai magana biya da kafara ma'ana bari ya wanke akwai hikima sai shi ne zai tantance me ya kamata a wa mutum ka duba wannan tsari na addinin musulunci dan Allah yanzu dan adam kwakwalwar dan adam za ta iya tsara wannan in ba wahayi daga sama ba amfanin faɗin waɗannan hukunce hukunce dan mu ne mu samu gamsuwa duk kukan da ake wa addinin mu kasawar jalibi daga gare mu mu ne muka kasa yin bayanin ga yadda addinin namu yake a wani lokaci abokan adawar mu sun fi mu sanin addinin dan sun karanta shi karatu mai zurfin da waɗansu da kuma musulmi su ba to amma ku suna adawa abin da suke gani inda musulunci zai take ga akan sallah da zakka da aikin haji kadai da umara da zikiri da salat to da ba su da wata matsala wajen su yi matsalar su dan mai musulunci yake da ta dangane da sallan arziki yadda za a sarrafa kuɗi yadda za a sarrafa dana yadda za a gudanar da economy dan mai musulunci yake da ta su wannan ne ke damu Nan da musulunci yake da tsari wanda ya shafi shugabanci yake da tsari na kotuna yake da tsari na kaza waɗannan ababe duk za su ci karo da bukatun su amma sallah dan kai yin sallah ba za su ci karo da bukatun ka yi ta yin azumi da kiyama sai da kaje maka tsari akan ababe duk ba za su ci karo da bukatun da ko da ko wanda wata kaza da cikin kasashen turai ba amma ka ce sai an yi kotun musulunci sai an tsara tattalin arziki na musulunci sai an yi kasuwancin musulunci to wannan zai ci karo da bukatun su tunda shi ya tsara bukatu na tattalin arziki na duniya gwargwadon yadda za su tatse kananan kasar su rinka rayuwa da gumin to haka suka tsara to in aka zura tsarin musulunci zai hana su wannan cin zalunci yanzu jiya biyan nan wani masali ke bana adalci dangane da batin da kuwait suke bin iraki dan wato majalisar ɗinkin duniya a madadin amerika ta yanke hukuncin cewa mamayar da saddam ya ce wa iraki a lokaci kaza da ya wuce baya a kuwait kai ya ce wa kuwait a lokacin da ya wuce baya wato ya yi ta'addanci ya ci mutuncin wato al'ummar kasar kuwait da haka sai ya biya diya to diyar da aka ce za ta biya ta daloli da aka yi lissafi iraki ne mutane mutum miliyan ashirin da biyar zuwa abin da ya sama da aka yi lissafi a yanzu rayayyun iraki da waɗanda suke ciki ba a haife su ba har zuwa ƙarshen 2004 in za a raba bashin da za su biya kuwait kowa zai biya dala dubu goma sha takwas da har haɗa kafin su biya kuwait to wannan banda kuma bashin da su kuma suke bi iraki ko kuma kan su turawa to bana sana da zo bashin da ake bin Najeriya bashin da ake bin su Brazil bashin da ake bin su ina ne bashin da ake bin su ina ne bashin da zaka biya zaka idan aka baka a ce ba za ka fara biya ba sanan da shekara 20 dan zalin saboda kullum haihuwa yake kaga idan musulunci zo zai kawo cikin game da wannan kaga zai fito da bukatu wannan fa shine sirrin adawa da musulunci kawai amma sallah azumi da ta aikin haji da salati wannan su ce salati su ce zikiri abin da ya shafe su bai fito da bukatu su amma tsarin siyasa tattalin arziki zamantakewar jama'a bayan da ilimi to wannan shine abin da yake samu to ya kamata ko mu rika bayanin yadda tsarin namu yake gurgurdan yadda Allah ya wa kowane malami buɗi yayi bayani ya kusanto da ma'ana da yaran da mutanen su za su fahimce Allah akalli dan ya zanto wayar da kai game da kai musulmai da suke rutuwa game da propaganda ta Amerikawa da kuma mutane Allah akalli kana da tafashi da zai baka kariya ba za a yi maka barbarar wani mummunan tunani ba kwan tunani daga daga yammacin duniya ko daga Amerika ina fatan jama'a sun bayyana wannan shine sirrin da ke cikin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humuz zalimun to lalle waɗannan wato ainihin sune azzalimai لآية مثلا إيه؟ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا

bayan kudewar annabawan aka samu arrabbaniyuna wal ahbar su ma suka cigaba da tora musu hukunci da ita to wadannan sai ukaffaina ala asarin sai muka bi bayan bi Isa bin Maryam da annabi Isa wato sanna na Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata abin da ya gabace shi da littafi wato bai kare da saura ba ya gaskata min at-taurat ila at-taura wa atainahu al-injil kuma mun ba shi littafin linjila fihi hudan wa nur a cikin linjila din akwai shari'a shari'a da za ta kare mutum daga fata wa nur da kuma haske haske da zai kare mutum daga duhu na jahilci wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati haka dai kuma yana gaskata abin da ya gabace shi littafin at-taura wa hudan sannan kuma littafin da shi da yazo da shi shari'a ce wa mawa'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqin game da masu wadanda suke masu takawa masu jin tsoron Allah ثلاثة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وبنجي تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه للي ما أبو ثاني الجيلة da aka fitar da su yi aiki bima anzalallahu fihi da abin da ya saukar da abin da Allah ya saukar a cikin ta cikin abin da Allah ya saukar a cikin linjila akwai bisharar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin wurin haihuwarsa a garin Makka akwai kuma bayanin wurin hijirarsa wani gari mai yawan da bile bai na labatai ne tsakankanin kururrubai na duwatsu a gabas da yammacin garin wato Madina ke da akwai bayanin wannan wato a cikin littafin da ke hannun nasara ko ke hannun kirista sai dai waɗansu su koyi waɗansu su bayyana waɗansu su jirgita ko su canza ma'ana amma dai su yi aiki da abin da aka saukar a cikin littafin nan wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai yi aiki da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun to irin waɗannan su ne fasikai to baka waɗannan ayoyi guda uku ayar farko wanda aka fice ta cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun da aya ta biyu wanda aka cike shi da cewa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun aya ta karshe wata makaranta yanzu wanda aka cike shi da cewa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun malamai suna da mahanga biyu game da waɗannan ayoyi mahanga ta farko waɗanda suke ganin an saukar da ayoyin ne akan fasalin kitab yahudu da nasara hujjar da suka ba suka ce fatan Allah ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur kaga ana magana akan waɗanda aka saukarwa a taura mun saukar da taura a cikin ta akwai haske akwai shirya sannan kuma aka zo aka ce wa katabna alaihim fiha a cikin mun wadabta musu fiha a cikin ne a taura kaga a taura tu akwai tabu ta'anis fiha da zamiri na mu'annas wanda ya udu ila at an fahimta ko suka ce da haka akan ahlul kitab aka sauka bangare na farko akan yahudu bangare na biyu wa yahum ahlul injili wato ainihin akan nasara waɗansu malaman suka ce a ayoyin gaba ɗayansu an saukar da su ne a kan musulmai ambaton yahudu da ambaton nasara da aka yi a ciki an ambace su ne don buga misali amma da musulmai ake ina faɗa ku to dukkan waɗannan tattaunawa da malamai suke yi kokari ne na lura da menene ya riga ayar me ya biyo bayan ta idan aka lura da abin da ya riga ayar tun daga inda muka karanta biya ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا هذا يهودا وجد سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحدثون الكلمة من بعد مواضعه طبيعة يهودا وجد يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا حزن ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصهد في يوم لا ولي ما سنة كثيرة هذه هو الحديث قام قتوى بين الآية تسوى كفة جد أما وأن تكتب دمو آية تكتب تكتب أي آية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور دبدك الكنكة وبنجي تعالى فيه فلا تخشوا الناس واخشوا lafazin fala tashawun nasa khitab ne muwajjahu ila ummati nabi sallallahu alaihi wasallam magana ce da ake kuskantar da ita bayan an yi kaso ga abin da Yahuda suka yi za ka tun tofu musulman yanzu fala tashawun nasa wa shawli kar ku tsoron kar ku tsoron su su mutane ku tsoro na ni Allah kar ku tsoron su mutane to wannan magana ce da aka kuskantar da ita zuwa gare ni an fata Yahudawa dan buga misali sannan hadisin da ba ku ajiya da su manzo Allah kitabul lahi kisa me yake nufi da kitabun al-kitab kana da wata aya cikin alqur'ani wanda aka ce idan wani ya shirya wani hakuri shi ma a shirye masa in banda wannan babu wata aya gaba ɗaya kasaf wanda ta yi bayani cewa in wani ya shirya hakuri a shirye masa sai wannan wa katabna alaihi fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wannan kalmar ta wasanna da sunni ita manzon Allah yake nufi a cikin hadisin bukhari din can da yake ya anasu kitabullahi al-qisas wato sai nuna mu aka saukarwa an batan su ana babu labari ne yadda aka saukar mana da waɗannan hukunce hukunce su ma fa an saukar musu in sun ce za su yi musu da mu mu ce da su su kawo littafin nasu a duba in sun ce za su mulki shari'a musulunci idan mutum ya kace a kai shi in mutum ya cire hanci wani a cire nashi in mutum ya cire hakuri wani a cire nashi su kawo littafin nasu wanda ba a ta ba su ma akwai ina ba ta fahimta amma hakikanin hukuncin mu ma an saukar mana a takaice dai ina son ku fahimci cewa da malaman da suka ce ayoyin suna magana akan ahlul kitab da malaman da suka ce ayoyin suna magana ne akan musulmi amma an ambata ahlul kitab kai dan ba da misali dukkanin su sun yadda cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khusus sabab aya ko akan yahudawa ta sauka to akan lura da ma'anar ta ne ba wai sanadiyar ya saukata ma'ana duk wanda ya yi aiki irin aikin da zai shiga cikin ma'anar to hukuncin da ayar kai bayani ya shafi idan abin kafirci ne ya shafi idan abin zalunci ne ya shafi idan abin fasikanci ne ya shafi shi ne abu su ke cewa al'ibratu bi sarihi dalala la bi dalilin ibara an gane ko ba wai larabcin mu kalla ba me larabcin ya koya mana in muka larabcin da zamu ga magana maganar yahudawa amma in mun lura da ma'ana za mu ga wani aiki da aka bada aka ce ga hukuncin wanda ya aiki to me ya kamata mu kalla su al'ummar da ake magana akan su ko kuma aikin cewa wanda ya aiki ga hukuncin ta kaza aiki wanda ya aiki ga hukuncin kaza shine abin da ya kamata a lura to bayan mun gama wannan to abin da zai biyo baya na bayani shine lafazin al-kufr da lafazin al-zulm da lafazin al-kufr da ayatul da gaba daya ga mai kaiwa ya komo cikin alqur'ani wanda ya san alqur'ani ba dan tirani bane ne ya san hakika hakikanin sani to ya san waɗannan lafazoji dukkan su zo da ma'ana guda biyu az akwai babban zalunci akwai karamin zalunci al akwai babban kafirci akwai karamin kafirci al-fisqu akwai babban fasikanci akwai karamin fasikanci da misalai kamar haka farakatun al-kubru kullu da shi aya ta fara wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ubangiji ta halatta ya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wannan babban kafirci wanda mai shi ba musulmi bane ba da wannan ake magana amma karamin kafirci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت بأنعم الله mana غلام كافر dan kafirce wa ni'imar Allah ya ta bamban da kafirce wa Allah wanda ya kafirce wa Allah tabbas wannan kafiri ne sunan kafirci suna ne na yanka na amma wanda ya kafirce wa ni'imar Allah sabo yake Allah ya baka dibar ilimi baka yi aiki da ita ba ko rabi ka yi rabi baka yi ba da ko kuke ba za a ce maka kafiri ba Allah ya baka dibar dukiya baka yi aiki da ita ba ko ka yi wani wani baka yi ba ba za a ce maka kafiri ka fitar da musulunci ina fata an fahimta dauki lafazin az-zulmu ubangiji ce wal kafiruna hum zalimun kaga wannan babban zalunci kenan wanda ake nufin fita da musulunci ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kaga wannan babban zalunci kenan wanda ake nufin fita daga musulunci inna shirka la zulmun azim kaga zalunci babban kenan alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun duk wannan ana nufin babban daga musulunci ubangiji ta ala ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور كفور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لجوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. من المهم الشاهد wanda duk wani ne suke nuna karamin zanen su yake nufi ana Allah ya ce ya kafa bayan ka kashi uku mummune kashi uku ne daga cikin mummune akwai zalimin da nasu ya aikin kafin kuma wanda bai kai kafin ne biya aikin ka kila zamiri ne wani abu na sako zalimin da nasu ya zalunci kansa ko dai ga wani wajibi ya yi sakaci da yi ba ko ga wani haramu ya zuke masa zalimin da nasu musulmi a annabi daga cikin akwai mutunta duk abin da ke wajibi ya yi kokarin amma da ya nafi daga cikin su akwai sabiqun bil khairat bi idnillah wanda ya tsere da dukkan alkhairai wanda yayi wa cikin zayina su kuma ne da biya to waɗannan guda uku gaba daya dan a nuna maka cewa gaba ɗayan su mutanen kirki ne sai dai wani ya wani gaba ɗayan su musulmai ne sai dai da rage su ba cikin aljanna sai da yake zalika huwa al-fadl al-kabir ka san na ka gida uku ka su ta Allah sai da mai sabuwa ba a fadar da shi da an kuma ta haka kai ne kuma falala ce ta ubangiji mun ku tafi da kuma zai aljanna yadda sabiqun bi salatu zai zalika huwa al-fadl al in ma har yanzu ba gane ba me yake nufi da fadl kabir sai la ta jannatu adni yadkhuluna aljanna ce ta zama dindin din shine adam daga adana ya adin kin adanan wa huwa al-iqamatu al-abadiyya zama na dindin din famanin ne ba mutuwa ba kuka jannatu adnin yadkhuluna in ka iya larabci yadkhuluna kaga nan yadkhulu fi al-mudari ne wawun din nan wawun jama'a ita ce fa'i wanda daga uku kenan zuwa abin da ya sana inda ana nufin muku tafi da sabiqun bil khairat da sai a ce jannatu adnin yadkhula niha sai a kawo alifu tasmiya amma tun da su uku ake nufi har zalimin da nake yana ciki sai aka ce jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna za a yi muku ado كوجي كوجي إبو دلوا الزماء يهلون فيها ما أتاون من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا كنا ko ukun ne ba su ne da sai ko waqala alifu sufiyya الحمد لله الذي أذهب عنا الهزل إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المساواة من قبله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نجوم دعك جماعة المؤمنين زيد وبايع قال لك والذين كفروا لهم نار جهنم شوفوا كافرين جهنم تكفر هذا من أن الظالم الناس بداية تكون كفر والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجد كل كفير فالذين لا يرى بالجنة والجنة mun kare da babban zalunci da karamin zalunci to sai fasikanci karamin fasikanci da babban fasikanci duka su babban fasikanci ana nufin kafirci fita daga musulunci Allah ya faɗa cikin suratul kahfi wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih ina ba ran fa fasaka an amri rabbih iblis fasikanci ne karamin fasikanci ko babban fasikanci ba kafirci fa fasaka al'an rabbi ubangiji ta ala yake cewa la yasawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannah ashabul fa'idun wato kaga duk wanda yake kafirci dan sakamakon sa shine wuta saboda ne ubangiji ta ala ce wa amma alladhina fasaqu kama wahum an-nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل له ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فما فمأواهم الناس هذا فاسقا أنا أنا من كافر فساد المسلمين أما أن لا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أو تكرارا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا على ما فعلتم نادرين إلى ba ta amfani لأن Allah ya أن فيكم رسول الله fikum rasulullahi في كثير من الأمر min al ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإتيان أولئك هم الراشدون لأنكم فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أتكم آية باكي واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء أليم ma'ana fasikanci a nan da ana nufin ne karamin fasikanci to su ne abin da abdullahi dan abbas yake nufi tun da ɗalibi ne daga makarantar annabi wanda annabi ya kaga hannu cikin sahih bukhari yace allahumma fakkihu fi ad-din wa allimhu ta'wil ya ubangiji sanar da fi addini ka koya maka fasarin alqur'ani da ya karanta wannan ayar da nake cikin sai ko kufurin dole kufur kafirkun da ba babban ba da ya karanta zalimi ne ce zulmin dole zulm zalincin da ba babban ba da ya karanta fasikin yake fiskun bin fik a cikin riwayar hakimin mai saburi abu abdullahi hadisin da galibin ma abu ta tafsiri tun daga kai ibnu jarir sabawi har ka gane da ibnu kasir har ka dawo zuwa ga masu tafsirin yau na zamani da suka wallafa tafsiri suke hujja na'am wato kenan a yanzu idan na zo na ɗauka cewa duk hukuncin zalunci ne ɗaya ne sai ka babu ne zalunci na ce dai hukuncin kafin su yi ne na yi zalim dai hukuncin fasikan su yi ne na yi zalim dole su karɓa yana fata mu to anan wurin mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba ne hukuncin sa mun yi ko kafin ubangiji ne ya ce wa mallan ya kuma ya Allah ko la ta huwa kafin ya kuma ce fa la ya ya kuma ce fa la ya kuma sai malamai suka ku yana canzawa dangane da hukunci akwai wanda idan ya tabbata kafiri akwai wanda idan ya tabbata kafiri ne suka ce dukkan wanda ya san wannan dokar Allah mu yi yin aiki da ita dan ya rauna ta ba musulmi ne kafiri ne ba rauna dokar Allah kafirci dukkan wanda ya san wannan dokar Allah yi yin aiki da ita dan adaminka ba za ta iya biya wa dan adam din yau ka fafo ba ta fasa doka ce da ta dace da mutan da shekara dubu ɗaya baya amma a yanzu da ta dace da zamani ba wannan shi ma ko shakka ba malamin shi shi wata wata zama cewa ya kafa haka mutumin da ya ɗauka ba zai aiki da ita ba dan shi yana ganin da ita dokar Allah din da wata dokar da ba ta Allah ba don barin su ba in ka ga dama ka yi da wannan dokar in ka ga dama ka yi da wannan duk ne daidai ku dokar Allah da dokar wani kuka ki kafirci kuma ku ne da musulunci amma mutumin da ya dauka cewa wannan dokar Allah ce kuma ita ce tafi dacewa a hukunci ita amma sai ya hukunci da wani abin da ba ita ba saboda san zuciya irin mai a zuci ya yi dokar Allah nan ta fi dacewa sama da hukuncin da ya yi ta fi su dokar kan ta amma kasawa irin ta dan adam ya sa ya yi aiki da dokar da ba ita ba to wannan fasiki ne hukuncin hukuncin fasiki ba za a ce ya fitar da musulunci ina ka tawo ne dan a zuciyar ya yarda da Allah a zuciyar ko baya ma ko wani kokonto cewa ba ma za a haɗa ba tsakanin Allah ya ce annabi ya ce da kansu ba ma za su haɗu ba kamar da yake cewa alam fara anna kayfa yankutu qablahu idan kila inna kayfa amdamu da asa ne ba ka ganin an zalunci fito bi idan aka ce fito bi ya fi sanda sai ya manta ba zuwa kai ko ya manta to haka ma a ce ma hukuncin Allah ya fi kan hukunci ko ya fi wata doka ai wannan ya da hukuncin Allah ko dan ba ma za a hada hukuncin Allah da hukuncin Allah ba ma zai ba a zuciya ka ya yi da wannan dalilin da ba zai yi ba to amma duk da haka rauni na dan adam yaje hukunci daga hukuncin Allah ba wannan ba za ka kana kafiri ba a'a musulmi ne mai sabo sai da abin da Abdullahi da Abdullahi shi ne abin da imamu ke nufi shi ne abin da zai zai nufi shi ne abin da nufi a cikin tafsirin sa shi ne abin da da shi ne kasu yake nufi shi ne abin da maganganun tabbatar da al-qayyim shi ne abin da sun shi zahabi cikin shi ne abin da duk mun da suka tabbatar na da ne amma mu ɗauki wani aiki na tsawon mu kafirta dan yayi shi wallahi billahi allazi la ce man kafara billahi imani illa man وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شره بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه يستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين من كفر بالله هو اللي كافر كده الله من كل ya كافر ko الله من بعد إيمان idan yayi imani hukuncin فعليه غضب من الله min الله يا Allah نعم illa man ukriha sai ta wanda aka tabbata shi ya faɗi kalmar kafirci ba dan yana so ba ya aikata wani abu na kafirci ba dan azuci yana kashi to kalbuhu mutma'innu bil iman hu ko kana na da imani aiki ya yi aikin kafirci amma zuciyarsa na natsala imani ina wa kalbuhu mutma'innu bil iman ina ayyuka an yake maka walakin man kana bil kufri sadran amma wanda zuciyarsa ta yarda da kafirci ta karɓe shi ko yana da shi ta fifi ta ta imani فعليهم غضب من الله وما كنت إلا يا وكم ولهم يعني عذاب أليم أقوى عذاب من جرمة كما نقل بالله كذلك فبو جميل قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا جن تشوفوا تراويح الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين كذا حتى ما كان كافر لا تبقى مثل هذه اللي في السنة وأن لو نبان الله جميل da zai mutu sun kira yace menene alakar ku da ni suka ce mafi sun uba da ya suka dace da shi a tarihi na kuma san wani kabar da da shi ki ko na mutu wasiya idan na mutu ku tafi bayan ya ku kona ku tafi ko karku gutu waka ta a cikin tafi domin na yi wa Allah wani laifi idan sai ya sami iko ya kama ni to zai mun azaba ba kun kalwa na to bayan mutu ya ya ka kama ko kona suka tafi ku karka waka ubangiji subhanahu wataala ya tattara tokar da kudar sai ko ko mutu lana ta zama wani toka ta zama wani إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن كونة فيكون آية إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن كونة فيكون أما آية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كونة فيكون أما أراد شيئا أن يقول له له إذا إذا إذا أراد أراد أراد شيئا شيئا شيئا أن يقول هذا الله ما حملك على هذا ليس كوانا انت خص يسوك saba maka sai na za ka kama shahu cikin hadisi da ya sa a kona shi dan ya yi imani da kaddara ne ko dan bai imani da kaddara ba da ya yi imani da kaddara zai sa a kona Allah ba zai shi ba amma bai imani da kaddara ba saboda ya fahimci kaddara to ta da annabi ya yi kafirci amma duka da jahilci abin da ya umarni da shi abin da yake aqida nan ta kafirci ce amma ya yi yana cikin sirri ko da cikin jahilci kada cikin jahilci saboda haka aka ba su uzuri da hadisin muslim bukata na'am dalilai dalilai dalilai masu tarin yawa ya uwa inda za mu karanta wannan tarihi na addinin musulunci za mu kame su da tarin yawa mu daina gaggawar kafa sauran mu mu sauke hukunci yadda ke ko mu gane ubangiji ne tambaye ka adadin mutanen da ka shigo da kun hukunci na lissafin kiyama ko adadin waɗanda ka kora ka fitar da su abin zai baka lada adadin waɗanda ka kora ko adadin wanda ka shigo da su kada ka shigo da kai baka shigo da kowa ba a cikin kuma kana kai rasu ne kuma mutum ne ina ganin ya kamata mu kalli abin a natsi wato um, kamar yadda na faɗa da yawa daga cikin yan uwa ba na tuhumar niyoyinsu amma ko ta ka babu abin da yake bukatan kare nazari yake bukatan kare ilimi yake bukatan kare kuma ko san karatu ba kai wani a cikin randa a kofar gida ko a gidan wani a ji a ɗiba kaba ko da su an yi shi manzo Allah ce inna al-ilmu bi ta'allum ilimi ana yin shi ne in an koya ba wai in ba koya ba kuma ilimi ana yin shi ne in an samu dogon zamani ana yi ababe guda shida da Imam Shafi ya ambata akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin fa umdika an tafsirha bi bayani zaka'un وحرص واجتهاد وجلدة وصحبة أستاذ وطول زمان cikin ababe guda shida da aka ce sun samu al'ilimi mutum ba da ɗaya daga ciki ya yaya samu ilimi zaka'u ko ka zanto zaka'u kuri wato wani ƙaramin maye maye a faɗa abu ta haddace dandana a gane amma a faɗa ta kuɗi ne aka ce a sake aka ce daga gane na da za ka yi sai da kai zuwa rufe a rage samu lada in ka rage masu ilimi ne wa kurshin ka zanto kana da kwaɗayi game da ilimi wanda baya da kwaɗayi ilimi ya za'a same shi wani shahadin da kwazo da hatta ta ta'allam la budda an ta ta'allam in har kana son ka koya to dole sai ka sha wahala ka ta'allam bil aini la budda an ta ta'allam min al alami bil hamzati in har kana son ka koya to dole sai ka sha wahala na'am sai daga cikin magabata shi ilimi da kake ji da gani ba ba ba a samu da sun yi sai an yi sai an ina kuma dole sai da kudin neman ilimi a yau zaka sai da fatawa na talatin da bakwai a ta maka dala dubu ashirin a kaso a ko dubu sha ko dubu ashirin da ɗaya in ba dana ba hanyar wannan za ka kai fatawar bari jiji ibo mai sa'uku kuma dole ake kira kawo musu sunna duk tunani ɗin hadisin manzan Allah ce fatawar bari sannan sanyin bukari kana son ka sayi ana maganar dubu goma ana maganar dubu goma sha biyu ko dubu ko na maka mutum haka ya zaka da wannan majmu al muhaddab sharh al na na imam an-nawawi ne kun kudama dole na maka ko ibnu kasir wai haka ka da barku da kanku a a zaka tafi da nan zuwa Kano da nan zuwa Saudiya da nan zuwa Sudan da nan zuwa wata kasa dole sai kanku ko da mun dole ya bilgatin dole sai da dole sai da ya bilgatin wasu ustazi kuma dole sai da kada malami ta a gaban haka kawai ka sa littafi a gida kadai ba za ka iya dole sai da kada malami ka'idar annabi bai sa littafi a ba kadai sai da ka turo mala'ika da yake yin gaggawa mala'ika ya faɗa da mala'ika da gaggawa ya karanta sannan kamar yadda dan a koya mana cewa duk wanda zai karatu wannan tsarin zai biyo طريقة التلقي من أفواه العارفين لا طريقة التلقي من الكتب فقوة تنتهي جيم فرحة نعم وطول زمان ثم تأمدد على in duk wannan kan gaban sun faru kuma sai ka daɗe kana yi ku tara kuma za ku kan yi ku tara ku ku tara ku dan kai ku tara ku ka fito da digiri aran islamic study wannan ba zai kai ne kaje kai wata diploma a bakon wannan ba zai kai ne sai dai ka samu makamaci kayan digiri a zanar bayar kanan ko ilimi ne wannan bayan da ka samu ilimi ko mutum da kaje kai digiri ka dawo bayan da ka samu ilimi an dai wayar maka da kai an haska maka sai fly ga daki aka haska aka ke shiga ya rage maka shiga ko barka dole sai kana da nasi sai kana da harda sai kana da kwazo sai kana hana ido barci ya talibal ilmi bashir al-wara'a وجنب النوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع nake kira da ɗan uwana matasa masu kusur addinin musulunci cewa matuƙar da yawa a cikin hidima wallahi damar ya a musulunci a Najeriya dama ce da ko da a kasashen da ake da wannan musulunci damar da'awa damar yaɗa musulunci wa'azi faɗakarwa yan uwanmu da ke ƙauyuka nawa ne duk manyan garurukan mu gaba ɗaya wanda suke tarihin musulunci sokoto borno kano babu sai daga cikin garuruka nan da za ka fita ka fito ne nisa talatin bayan ka bar garin baka tarar da gidan ba ma gudu wanda baya musulunci to mun je mun musulunci kuma mun ina aka kuma da yaran suke magana ba mu bukatar sai mun ji sunan sunan mun zuwa in kuma ka je ka samu akwai musulunci za ka samu waɗanda ba su iya karanta fatiha ba a garin su kuka fi wanda suka fi iya karantawa yawa waɗanda ba su san kalli da ba'adi ba su suka fi yawa waɗanda ba su san rayuwa ta aure ko ta zamantakewa ta haƙƙi duk sun suka fiyawa da haka mu yaɗa da'awa a tsakanin waɗannan shi ne babban matakin mu na farko sannan matakai ne su zo sannan jihadi ya zo sannan kaza su zo sannan kaza ya zo abubuwa da dama akwai abin da ake kira tartibul aulawiyya eh ba a rufe abin da ya shafi jihadi a musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba ayoyinka duk ba masu kai bane ba ba a rufe hijira a musulunci ayoyinka ba masu kai bane ba amma akwai matakan da ke kaiwa gare shi idan aka ce ga mataki na daya ga na biyu ga na uku sannan na hudu to zaman lafiyar ka faru daga na ɗayan sannan na biyu sannan na uku sannan ka je hudu idan ka ce bari in hunkura daga na ɗaya sai na biyar kuma ka sai idan ka fada ka sai ya ko ka ba na ta lumanna illa na kanka ka kowa ta kanka ubangiji ta ana ya nuna mana